mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Sunana Umar Ahmad Aliyu wanda aka fi sani da Baffa Ami. Baffa Ami. Yawwa. Kai a fage na nishadi a wanne ka fi karkata? Gaskiya dai ni tun da na taso a rayuwata na hankali na ya fi karkata akan waƙoƙin gambara wato ma'ana Hausa hip hop. Hausa hip hop. Yawwa. To kai kuma shi kai sha'awa. Yawwa to ni tun ina yaro shi ne abin da yake burge ni. Amma sai fuka fi kama da kaman mai mawaƙin nanaye. Mawaƙin nanaye. To eh wani abin an ce kamaci. Mm. To amma kuma kamar dai sai ta zo kuma ba haka ba to da na taso ni kuma sai nake tunanin da farko dai da zan fara ma ni koyon waka ba hip hop na fara koya ba hmm? a lokacin ai ba wai abun baiwa ne daga Allah ko ba haka ne? da wane ka fara to a lokacin da na samu wani gici mai ina so in fara waka sai ce mun yana da yadda za a yi saboda akwai kafiya akwai wane ne akwai wane ne sai ce to yanzu me ya kamata na yi sai ce to zai fara koya min kafiya kafiya wato kowace yawwa ta da kamar kalma daya yawwa eh. sai in gwada miki kamar shine da waka da nace dan dole suka sanni cin talatala dan sun kalle ni cin tibi babu kala suna ji na ta rediyo na wahala like dress dina tun ba a hada kala I know you love me like Mr. Mandela ina hustling to kin ga dai kuma ya tafi da la la la la to shine wannan kafiyan to shine wani abin da aka koya min mm. da aka fara koya min sai aka ce to in je in samu in kiɗa rubuta dakin daki daki daki a mm. takaice dai sai na cika 40 lips guda biyu to kin ga ya zama 80 80 a'a kawai ta yadda za in koyi yadda ake jera wannan kafiya mm. din tana koyon eh, duk waƙoƙin na yawwa eh so kuma yawwa duk dai wanda ya san ma dai yanayin waƙoƙi na idan ya ji zai ga zan iya ɗauko baiti da kafiya ɗaya kuma sai na dire shi da wannan kafiya ɗin muna batun shekara nawa hmm? muna batun shekara da fara waka na eh. gaskiya da yanzu ina tunanin na kai takwas zuwa goma don tun ina secondary school yanzu an gama secondary school yanzu na gama secondary school tun 2012 yanzu ina NTI NCE 3 Mm-hmm. wani mm, business education a wace makaranta NTI National Teachers Institute yawwa yawwa to ya kake hada waka da karatu eh to gaskiya kowanne fannin sa daban yau idan aka ce ranar karatu ce karatu za a ba dama to mafi yawanci ma ita wakan ma na fi zuwa in tsara ta ko kuma in kirkiro ta da daddare a lokacin da na gama sana'a na gama karatu na zo na zauna sai wannan lokacin kuma na samu nutsuwa sai in fara kirkiro abubuwa na. Me ma in kiyar ka ce? Baffa Ami. Baffa Ami. Idan mm. mai sauraro ya ji Baffa Ami da wace waka ya san ka? Mm, gaskiya dai an san ni da waƙoƙi kamar su akwai wata waka ta wai me kuke nufi. Akwai Come Closer, akwai Hausa Boy, akwai Jifa. A rera mana Hausa Boy. Cim shine wanda ake zina, ina, ama Hausa Boy, ama ama Hausa Boy, ni ne Amma hausa boy Amma Amma hausa boy ni ne wani shi ne yauwa saboda mutane da yawancin kika lura da mawaka za ga suna waka ne domin su ma su nuna cewa su yare kaza ne mm. idan kika ɗauko mawaka daga kudu za ga idan sun yi waka yawanci su ma su ma faɗa suke su ne yare kaza mm. tun kuma majority ni ma shine sai nake fito da yaran mu cewa nima ma bahaushe ne mm. abinda nake nuna a wannan wakar wacce ce bakan daniyarka ita ce wai me kuke nufi wacce ya me kuke nufin take ita kuma da eh, to kawai ita a ba da kowa ake ba mm. kawai dai ana yin abin ne kamar saboda yanayin yadda kake yin waka wasu suke tunanin baka da sana'a ko kuma dai kawai dai kai baka da ma wani abin yi gaba ɗaya baka san inda ka dosa a rayuwa ba ita ya take shine nake wai me kuke nufi ne wai me kuke faɗa ne ni dai ina ta fama kullum ina ta fama ni kadai nake zuwa na sasi fak. anyway da sun je su ga ina da fans hannun su yayi nauyi sun kasa kunna fax wai ni za su kwaikwaya suna ta doka fake sai dai in yi murmushi na ga sun yi remake ni kadai nake zuwa na sasi su yi fak. cin kare ba babbaka kamar wani tu tufac kulkuja kulku taba na last card san samu na suke kamar botas card sun san ina da amfani kamar recharge card ai a hausa ne kawai ake yin zaurance ya karamar magana ka ji ana ce ce ku ce saƙon wannan waƙa. yauwa ita wannan saƙon wannan waƙa ina faɗa ne akan mutane abubuwan da suke faɗa wanda ya ce rashin aikin yi ne wanda ya ce rashin sana'a rashin aikin yi ko rashin sana'a rashin yauwa ke eh? ta zira ma eh, a wani zai ce saboda kana yin waka Ba ka san ma kai ina ka dosa ba karatun ne wakance neman kudin ne kai gaba ɗaya suna ma kallon kamar dai wani shaka tafi da haka kamar wanda dai bai san me yake yi ba to banda wannan sai wani irin sakonni ake isarwa a ragowar waƙoƙi da ake ana isar da sakonni kala kala misali yauwa akwai waƙoƙi da ake yi zaki ga an yi waka na faɗakarwa ko akwai kuma wanda ake yin shi akan abubuwan da suke tafiya akan zamanance to duk irin wannan yauwa to yanzu ai ana cikin wani zamani ne na yanzu za ga kamar an ɓaci hmm. wannan zai sha wannan abin wannan zai sha wannan yau irin dai wannan dai yanzu to ita ce a waƙar da nake shirye-shirye zan yi ta yanzu insha Allah kuma cikin wannan shekarar zan saki wannan waƙar tare da odiyanta da bidiyanta. ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a ranar Juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.